الحمد لله رب العالمين قسم الحظوظ والملكات والأرزاق على بني آدم بمقادير مختلفة وأشكال متباينة حتى يستقيم أمر الحياة الدنيا على الهيئة التي هي عليها فقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اثنى على عباده المؤمنين الصادقين بالحب والاخاء فقال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله حذر من امراض القلوب التي تفتك بالامه وتاكل الحسنات قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون لقد سعى الإسلام إلى طهارة البدن وطهارة القلب وطهارة القلب أولى من طهارة البدن قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب هو محل نظر الله تعالى إليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم ولقد حذر المولى تبارك وتعالى من أمراض القلوب لما لها من أضرار على الفرد والمجتمع فأمر بالاستعاذة منها فقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ووصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بقوله لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أيها الناس انتشرت أمراض القلوب بين الناس من غل وحسد وغش وبغضاء ولن يجمع شمل هذه الأمة لن يجتمع شمل هذه الأمة إلا إذا طهرت قلوبها وتماسكت فيما بينها ولن يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأمة أفرادا ومجتمعات مرض الحسد الذي كان سببا في كثير من الجرائم مثل القتل والدمار فالحسد صفة ذميمة لا تتخلق بها إلا النفوس المريضة التي لا تحب إلا العيش منفردة والاستئثار على غيرها بما تهواه والحسد بوابة الآثام وبضاعة اللئام يبدأ بالقريب قبل البعيد والصديق قبل العدو فهو أكثر ما يكون بين الأقارب وبين الجيران وبين الزملاء فالقريب الحاسد لا يحب أن يكون قريبه أحسن منه فيما يتباهى به الناس ولو كان أخاه لأبيه وأمه والجار الحاسد لا يحب أن يكون جاره أفضل منه في مال أو جاه أو قوة أو علم أو جمال والزملاء في الدراسة أو في الوظائف الحكومية أو الأعمال لا يرضى الواحد منهم أن يتقدم عليه في معلومات أو ترقيات أو مكافآت أو زيادة خير والحسد يدخل بين الأقران والأمثال في أكثر الأحيان فالعامل يحسد العامل والتاجر يحسد التاجر والفلاح يحصل الفلاح ولذلك لا تستغربوا من حصول المشكلات والمكايدات والبغضاء والتقاطع والهجران وفساد العلاقات وتعثر المشروعات والتقاتل والأضرار بين الأصناف السابقة فما ذلك إلا نتيجة من نتائج مرض الحسد ولذلك سيكون حديثنا في هذه الخطبة إن شاء الله عن مرض الحسد عبر العناوين الرئيسية التالية وهي حقيقة الحسد ومراتبه وأسبابه وأضرار الحسد على الفرد والمجتمع ونذكر بعد ذلك قصصا تدل على خطورة الحسد ثم نختم الخطبة بعلاجها بعون الله ومشيئته فالحسد أيها الأحباب هو تمني زوال النعمة عن الغير وهو في جوهره اعتراض على عطاء المولى سبحانه وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها وأمر الحاسد ثابت شرعا قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قال ابن عباس وغيره في تفسيرها أي يعينونك بأبصارهم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني أن أسترقي من العين رواه البخاري ومسلم وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقه العين وإذا استغسلتم فاغسلوا أما مراتب القدر أما مراتب الحسد فذكر العلماء منها أربعة المرتبة الأولى حسد الغبطة ويسمى حسدا مجازا ومعناه تمني حصوله على مثل النعمة التي عند المنعم عليه من غير أن تزول عنه فهذا الحسد محمود كما جاء في حديث الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آلاء آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فالمرتبة الأولى من مراتب الحسد هي الغبطة وهي جائزة شرعا كما سبق والمرتبة الثانية هي تمني حصوله على مثل النعمة التي عند المنعم عليه حتى لا يحصل التفاوت بينهما فإذا لم يستطع حصوله عليها تمنى زوالها عن المنعم عليه كقول الله سبحانه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم والمرتبة الثالثة هي تمني زوال النعمة عن المنعم عليه وحصوله عليها وأما المرتبة الرابعة فهي تمني زوال النعمة عن المنعم عليه ولو لم تنتقد للحاسد فالحسد يا عباد الله خلق ذميم وصفة وضيئة حقيرة لا تكون إلا في النفس العاجزة المهانة التي تعجز عن فعل الخير وتتمنى زواله عن غيره حتى يكون العاجز والعامل سواء كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه فمن كان يحب الله واليوم الآخر فلينتهي عن هذه الصفة إن كانت فيه وليحذر عقاب الله في الدنيا والآخرة ومن لم يكن من أهلها فليحمد ربه حمدا كثيرا على ذلك فإن الآفة الوضيعة تقتل صاحبها وتهينه وتجعله من السافلين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم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 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1439 wadda ta dace da 15 ga watan disamba shekara ta 2017 ci gaba ce dangane da hudubobin da suka gabata a baya dangane da cirotocin zukata da ake fama da su da kuma menene mafita dangane da su a mako kafin wanda ya gabata mun yi hudu ba akan godiyar Allah da muhimmancin sanin ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala yayi maka da hanyoyin da za ka bi domin ka tabbatar da godiya ga ubangiji a yau za mu yi magana dangane da wanda aka yi masa ni'ima iri yadda mutane suke hasadarsa ciwon hasada wanda yana ɗaya daga cikin curutocin zukata wa'anda Allah maɗaukakin sarki ya nemi mu riƙa neman tsarin ubangiji dangane da masu yin sa Allah tabaraka ta'ala ne ta kula a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad Allah ya umarce mu nemi tsarin sa dangare da sharrin mai hasada idan ya hasada wanda ya nuna cewa hasada banda zamowarta ciwo abu ne mai tasiri wanda yana iya cuta maka kai wanda ake hasadar ka akan nemar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasici yana ta la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana ya ku jama'a kar ku kyashin juna kar ku kyamaci juna kar ku bawa juna baya ku kasance bayan Allah ‘yan uwan juna ba hasada tana daga cikin manya-manyan curotocin da suke halaka mutum wanda suke kawo illa ga zamantakewar al'umma wanda kuma cutar su galibi takan fara ga mai ita mai ciwon hasada kafin ya cuci kowa sai ya fara cutar kansa hasada tana watsuwa a tsakanin makusanta abokin aiki abokin zama makwabci na gida abokin sana'a ko ɗan uwa na cikin gida mutum ya ji baya son a fishi zaka yana kyashin wanda Allah ya ɗaukaka da wata ni'ima daga cikin nemominsa a kansa wannan shi yasa da yawa idan hasada ta kama su sukan ɗauki matakai waɗanda sun saba ma shari'a hasada ciwo ce da yana da wuya zuciyar da ba ta da ita domin Allah ya samu mutum son ɗaukaka tun haifuwarsa sau da duk lokacin da ya ga wani yana so ya wuce shi to sai ya ji zafi a zuciyarsa abin damuwa a nan shi ne ka ɗauki mataki a kan wani. za ka wannan hudu ba a yau insha Allah ta'ala za ta yi magana dangane da wannan mugun ciwo domin mu yi hattara da shi za mu ji mai ake nufi da hasada za mu ji matakan hasada abubuwan da ke jawo ta da irin tsananin hatsari da cutar da take da ita ga al'umma tare da kuma magani na wannan cuta idan an jarabci mutum da ita ko an jarabci mutum da masu biyarsa da wannan mugun ya ɗabi'a ya ku bayin Allah malamai sun yi bayanin hasada a matsayin cewa shi shine kai gurin ni'ima ta gushe daga ɗan'uwanka. Ɗan'uwanka Allah ya ɗaukaka shi ya masa wata falala ya ba shi wata daraja sai ka ji ciwo a zuciyarka tun daga nan mai wannan ciwo ya san yana cikin matsala domin yana jayayya da wanda yake bayarwa ne shi ne Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hatsarin hasada da cewa tana cutar da mutum inda ke ce al'ainu haq. kandun baka gaskiya ne kandun baka hasada take jawo shi mutumin da ya kyamaci alheri gare ka sai maka baki don wannan alherin ya gushe maka duk da yake akwai mutanen da Allah ya yi su da ɗabi'ar kambun baka wanda in sun yi magana magana su za ta yi tasiri wannan sa aka lurar da mu cewa duk abin da muka gani ya ba mu sha'awa to buri ka cewa masha Allah hasada mataki mataki ce akwai wadda shari'a ta yarda da ita wannan ya fi kyau a kira ta kishi duk da yake ana kiranta hasada shi ne ka yi sha'awar cimma wani ga abin alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a yin hasada shari'a ba ta yi a hasada ba sai ga mutane biyu mutumin da Allah ya bashi ilimin Qur'ani yana tsayuwa da alƙur'anin nan cikin dare da rana ba shi da aiki sai hidimin alƙur'ani wannan kana iya hasadarsa ka yi fatar ka zamo sa. na biyu mutumin da Allah ya bashi kuɗi yana amfani da kuɗin nan wajen taimakon jama'a da taimakon addinin Allah wannan shi ma ya halatta kai guri to wannan shine Allah ta'ala ke cewa fi zalika falyatanafasil mutanafisun bayan da yayi magana me bayan da yayi magana yan aljanna innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk salati wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun irin abinda yan aljanna suka yi suka samu aljanna to masu tsere masu riganganto su yi tsere da riganganto a kansa kun ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu muhimman ayyuka waɗanda suna da saukin ayyukoyi, a yi hasada Shi ne ka ga mutum na karatun ƙur'ani ko yana karantar da ƙur'ani ko yana yawan wa'azi da karantar da mutane addini ko ka ga mutum yana da kuɗi yana yawan bayar su saboda Allah akwai wanda ya fi su aiki amma annabi bai faɗe shi ba saboda mai saboda mutane ba su hasada sa kan aikinsa shine almujahid wanda zai rika makami yi jihadi saboda Allah mutum nawa ne suke sha'awar su zama kamar wanda yake yin jihadi saboda rai baya son abu mai wahala rai yana son abu ne mai sauki ko da yaushe mataki na biyu na hasada shine ka yi gurin ka samu irin ni'imar da kaga dan uwanka da ita don kada ya wuce ka amma idan hakan ba ta samu ba to shi ta gushe ko ta rage ya dawo daidai da da yawa wanda an ba shi DG ko famanin sakatare darakta ya ga shi bai samu ba yana guri ina ma zai dawo mataki na shi ma ya dawo darakta ya yi sha'awar su koma daidai wa daida wanda ya fi wannan mugunta kun ga wannan allah ta'ala ya ce cikin ƙur'ani قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أما wanda yafi wannan mugunta shine wanda yake fatar kai ka rasa don ya samu Allah ya baka matsayi yana gurin a anshe maka amma don a bashi matsayi na sarauta matsayi kowane iri na ɗaukaka ko na mulki ko na mukamin aikin gwamnati ko makamancin wannan to wanda ya duk yafi waɗannan gaba ɗaya hatsari da mugunta shine wanda yake gurin ka rasa ko dama duk kowa ba zai samu shi dai in dai ba za ka samu ba to hankalinsa ya kwanta wannan yasa malamai suka ce babu mugun ciwo irin hasada saboda shine ciwon da baya da amfani baya amfaninka da komai sannan kuma zai dawo maka da bala'i da sharri ga kanka mutumin da ya sha giya wataƙila zai yi annashuwa wani lokaci wanda ya sata ƙila zai amfani da kuɗin don ya cimma wata biyan bukata duk wani laifi da ake yi ba ka rasa wani ɗanɗano gare shi to ita hasada mai ɗanɗanonta mai amfaninta banda haifar maka da damuwa da sunu da baƙin ciki duk lokacin da ɗan uwanka yake cikin murna ka kana cikin damuwa ba ka farin ciki sai ya shiga cikin bala'i wani ya je gidan wani makiyinsa wanda yake hasada ya ce ina ku kamar da laraba ke cewa kai fa halukum sai suka ce alama tuhib muna cikin yanayi irin wanda kake so haka ke gaya masoyinka don me bai na so alkhairi gare ka ya ce irin wanda nake so ce to ya kai banga gidan yana ci da wuta ba domin shi farin cikinsa shi ne gidan makiyinsa ko abokin hasada sa wanda yake hasada ya kama da wuta asalin hasada yakan zo ne daga son duniya zan zanto abin duniya ya tsone masa ido da nisantar lahira da rashin tuna Allah mai bayarwa da sanin cewa Allah shi ya raba arziki ya ba kowa abin da yake so da ka duk abin da ka gani rabon Allah ne kamar da Allah ce na qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid mu ne muka raba musu abincinsu a rayuwar duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat muka daga wasu suka zama matakai akan wasu liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya don wasu su yi ma wasu aiki wasu su riƙi yan aiki daga cikin wasu inda kowa ya zama biliyoniya wa zai zama direban wani wa zai zama masinjan wani wa zai zama mai gadin wani inda kowa yana da miliyan ko da ɗari ɗari misali to wa zai tuka a caɓa wato duniya ba ta kyau sai wani yana saman wani To haka allah da kansa ya zaɓi to wa yake so ya zamo sama wa zai bi masa wa zai bi masa to rashin sanin wannan gabawa shi ke sa ya yi kyashe hasadar don mai allah ya ɗaukaka kawai sannan da rashin duba kai ƙasa da kai halin da kake ciki kana ganin wani ya fi ka to kadiba nawa ne kai ku kafi su don haka daga cikin manya-manyan dalilan da ke jawo hasada akwai raunin imani da Allah da ƙaddararsa akwai raunin sanin sunayen Allah da sifofinsa in kasancewa Allah ta'ala mai ba da ni'ima ne mai ba da wadata ne mai yin yadda ya so ne mai iko ne akan komai to don mai da za ka ji ciwon abin da ya da bawansa daga cikin abin da yake jawo hasada akwai kiyayya wadda ba ta cikin ɗabi'un mumini mumini baya ya dan uwansa mumini to idan ka ji kana kin mutum sai zan duk wata nimar da Allah ya yi masa kana bakin ciki da ita ba ka jin daɗi in ba bala'i ya shiga ba Allah ta'ala ta am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikma وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا يهوداوا sun yi hasadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune Allah ke cewa am yahsuduna an-nas an-nas anan manzon Allah yake nufi amma kuma sahabbai suna shiga ciki saboda yadda suke bakin cikin manzon Allah ya samu annabta haka suke bakin cikin mummunai waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa suna fatar ina ma za ku zamo kafirai kamar su don ku zamo yan wuta alhalin sun san kafirci da suke ba daidai ne amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna hasada da shi ne saboda kabilanci lokacin da Allah ta'ala ya ku annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce waja'alna fi dhurriyyatihi alkitaba wal hukma wan nubuwah ubangiji ya sanya annabta ba inda ake yin ta sai gidan annabi ibrahim to tashin farin sai aka yi annabi isma'il bayansa sai aka yi annabi ishaq duk 'ya'yansa ne to da allah ta'ala ya tashi aiko annabawa sai ya yawaita kawo su gidan annabi ishaq shine isra'il suna kuka ji allah ta'ala na ce ya bani isra'il yaqub alaihi salatu wassalam ɗa ne ga ishaq yusuf da binyamin da 'yan uwansu goma su ma 'ya'ya ne ga ishaq daga zuri'ansu allah ta'ala ya tafi da annabawa annabi saleh annabi dawud annabi sulaiman annabi musa annabi isa annabawa da yawa allah tabaraka wa ta'ala annabawa dubbai banda manzanni allah ta'ala ya a cikin banu isra'il bai sake da wani annabi cikin zuri'an isma'il ba sai da aka zo ga ƙarshe sai ya game darajojin gaba ɗaya ya ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cikin zuriyar annabi isma'il alaihi salatu wassalam sau da yahuda sun san shi sun san darajarsa sun san kamanninsa sun san sunansa da na mahaifinsa da garin da zai bayyana da inda zai yi hijira da sifofin jikinsa da maganarsa da halayensa don haka sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu fiye ma da yadda suka san 'ya'yan cikinsu amma suna bakin cikin don mai gidan isma'il ba gidan ishaka ba wannan ba abin mamaki ba ne domin tun ga kakanni wannan abin akwai shi ku duba yadda annabi yusuf alaihi wassalam ya sha wahala ga hannun yan uwansa wanda su ne 'ya'yan isra'il da asali su ne banu isra'il banu yaqub tashin farin da ya mafarki mahaifinsa ya ce masa ya baniyya ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fa yakidu laka kaida ce ka faɗa mai yan uwanka mafarkin nan don mafarkin nan na nuna zaka ɗaukaka kuma zaka yi sama da su za su yi maka sajada saboda kar ka faɗa musu su kulla maka sharri inna shaytana lil insani aduwwun mubin shaydan baya bari a zauna lafiya shaydan ba raggo bane yana iya kokarin sa don ya ga cewa ya aukar da mutane zuwa jahannama wal yaz billah sai ga su labari bai zo gare su na daukakar da zai yi ba amma suna bakin cikin wanda yake da ita yana yaro dan karami abu ne sananne cewa idan kana yaro iyayenka sun fi son uba da'iman ya fi son karamin yaro haka ita ma uwa kamar da aka tambaye ta mai hikima aka ce wa kika fi so cikin yayanki ta ce karami har sai ya girma da marar lafiya har sai ya warke da wanda ya tafiya har sai ya dawo wannan gaskiya ne suka yi hasada su akan son da ake masa na kurciya qalu la yusuf wa a ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin shi dai gura su kashe shi ko su jefa shi su jefa shi cikin duniya ya bi uwa duniya ya ɓace babansa ya manta da shi don su samu tsayi a wajen ubansu to haka suka zo suka jefa shi rijiya aka fitar da shi suka amshe shi suka sayar da shi ya je ya shiga bauta bayan bauta aka jarabce shi da wata jaraba wadda ta fi wannan hatsari ita ce jarabawa masoyi wannan sonsa take yi amma tana kiransa zuwa wuta wayannan kinsa suke yi suka jefa shi zuwa ga wahalar duniya adawawa ta fi tsanani a cikinsu Allah ta'ala ya taimake shi ya zama cikin zaɓaɓɓun bayan Allah bai faɗa cikin wancan ba sai aka koma jefa shi wata jarabawa ita ce jarabawa kurkuku da zama gidan maza to daga cikin abin da ke kawo hasada akwai girman kai ka ji cewa kai wani ne kai ka isa don mi da za a cin maka ya kamata kullum ka zamo gaba za ka in kuka mutuna da ciwon hasada to fa bala'o'i iri-iri a tattare da shi akwai son girma son duniya son mulki mutum ya ji cewa bai kamata a ce wani yana gaba da shi wannan shine asalin ƙiyayyen mushrikai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su manyan kenan al-akhnas ibn shariq da abu jahali da abu sufyan wata rana sun taru kowanninsu ya zo ne ya ji karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka gama da junansu sai suka ce wannan abin da muke bai dace gobe kar mu kara. kowanne su yi tsammanin yan uwansa ba za su dawo ba amma shi sai ya dawo sai suka sake haɗewa a wai haka aka yi to wallahi dai bai dace ya kamata mu bar sauraren shi suka watse kowanne su yace yanzu kan na ba wanda bai fito suka sake fitowa to nan ne al-akhnas ibn shariq da aka waye gari ya je gidan abu jahali ya ce ina so ka faɗa ni tsakani da allah kwanan nan uku da muka yi muka jin karatun yaron nan tsakaninka da Allah ne ka fahimta Abu da ya dariya ya ta abinda ka jiya shi na jiya wata wana gaskiyar ce ko yadda ta sosa zuciya ta haka ta sosa zuciyarka sai ce to amma da mu da banu abdimanaf mun yi jayayya sun ciyar da alhazai mu ma mun ciyar da alhazai mun cin masu sun ɗauki tuta ta yaƙi mu ma mun ɗauka mun cin masu sun yi sun bayar da kuɗinsu wajen yaƙi mu ma mun bada namu ya ce ka sai da muka zamo kamar dawakan tsira duk inda sun kasa kafa na muke sawa sannan yanzu su zo su ce mana annabi ya fito daga cikin mutu ina za mu ci musu imin bisu ya ce wala har abada ba za mu bi shi ba ya gaske ce bai gane hasada ce kawai wanda yasa malamai ke ce abu jahali babban makaranta ce ta kafirci duk mai son kafirci a wancan zamani bai je gidan abu jahali daga cikin abubuwan da ke kawo yin hasada akwai wato abin da malamai ke ce ba khubthun nafs mutum ya zama shi la'imi wato zuciyarsa ba ta da lafiya zuciyar shi ba na kware ba shi na kasashe ne bai san girman kansa ba saboda haka shi irin wannan za ka iska ko ga abin duniya bai iya ɗiba ya ba mutane to idan ya ga Allah ya baka dole ne ya bakin ciki saboda haka rashin sanin girman kai na cikin abin da ke sa ka yi hasada abin da kai ma ya kamata ka ba wani don mi in Allah ya bashi za ka ji ciwo ka yi ƙyashinsa yasa malamai ke cewa marowaci shine wanda ya hana abinsa amma wanda ya fi shi rowa shine wanda ya bakin cikin Allah ya ba suwa ya ku bayan Allah hasada tana da illoli masu ɗimbin yawa amma kamar da muka faɗi ɗazu wanda take fara cutarwa shine mai ita saboda duk lokacin da Ɗan uwansa na cikin ni'ima yana godiyar Allah yana fati yana ya gayyato mutane a ci abinci saboda a tanye shi murna shi yana can bakin ciki na cin zuciyarsa yasa malamai kita lillahi darul hasad ma a'dala bada bi sahibihi fa qatala hasada tayi daidai tayi dauci saboda ita mai ita take fara kashewa mai hasada Allah ne masa ukuba guda biyar zai haɗa shi da bakin ciki wanda baya yankewa ya gama shi da musiba wadda bai da ladatta ya haɗa shi da zargi wanda ba a gogewa sannan ya gamu da fushin Allah sannan ba zai yi dace a duniya ba zai yi dace a lahira ba saboda a lahira ma illa man atallaha bi qalbin salim sai mai lafiya zuciya yake gamuwa da nimar ubangiji malamai sun ce abubuwa guda biyar ne suka jawo mashi wannan bala'i na farko yana ƙin duk wata ni'ima wadda za ta bayyana ga wani ba shi ba shi alheri ya zo gare shi kawai na biyu yana fushi da rabon Allah ya ce Allah wannan rabon naka bai yi daidai ba ban yarda da shi ba na uku yana kishi da Allah ta hanyar aikinsa domin falalar Allah yana ba da ita ne ga wanda ya so shi kuma yana so a yi rowa da ita ga wanda Allah ya so na hudu yana tozarta masoyan Allah wanda Allah ya so shi da abu shi ko yana kinsa da wannan abin yana gurin wannan abin ya gushe masa na biyar ya taimaki makiyinsa wato shaidan akan kansa mutane uku ya zo a nassi cewa mutane uku Allah baya karɓar addu'ar su wanda bakinsa haram kawai yake ci da wanda yake ba wani labarin an ci namansa da wanda yake da hasada cikin zuciyarsa dangane da wasu shi yasa ka zamo ba ka ƙyashin musulmi babbar ni'ima ne akwai mutumin da manzo Allah ya ce dan aljanna ne har sau uku wani ya bi shi gida bai ga wata ibada da yake ba ƙarshe ce to ni dai ba abin da na sani illai ba ni kashin kowane musulmi duk ni'imar da Allah ya dan wana ba ni bakin cikin ba haka aka ce imani da hasada ba su haɗuwa a zuciyar mutum guda kuma bukhari ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hasada tana cin lada kamar yadda wuta take cin itace ya ku bayan Allah daga cikin cutar hasada akwai jawo ɓannace-ɓannace idan kana hasadar mutum to ba abin da shaidan bai gwada ba ka yi masa ka ƙulla masa na shari mataki na farko shi ne ka kasa kare shi ga hatsari ka ji an zage shi ka kasa kare shi daga nan fa ka shiga hatsari mataki na biyu shi ne ka sa bakinka cikin zagensa. mataki na uku shine kai kokarin cuta masa mataki na hudu shine kai kokarin kai ga jininsa kun ba wanda hasara ba ta al'umma kanta tana cin wahala idan hasada ta yi yawa a cikinta domin tana jawo kashi-kashi abin da za mu ga kishi na mata yana haifar da wannan barabin da ya faruwa kwanukan nan ya ta maimaituwa mace ta kashe mijinta ko miji ya sari namiji ya sari wani dan uwansa namiji akan kishi kan wata mata wannan shi ne asalin saƙon da aka fara yi a bisa ban kasa kamar da shi ne asalin saƙon da aka fara yi a sama saƙon da aka fara yi a sama shi ne na iblis an ce ya yi sujuda ga adam yace ba zai yi ba Allah yace saboda ni yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin nafish Allah ya kamanta ni ni da wuta kai ne shi da laka kai shi saboda haka bai isa in masa sujuda sako na harko da aka yi a duniya kuwa shine wanda qabila yayi na kashi dan uwansa habila saboda hasadar Allah ya karbi yakin dan uwansa bai karbi nasa hasada ita ke sa kana ji kana gani ka ki gaskiya hasada ita ke sa ka zama mai taurin kai mai gudun jama'a mai nisantarsu. to duk mutumin da yake cikin hasada alkawari ne na Allah cewa sai ya tozarta shi shi ya sa mai hasada baya cin nasara bala'i kawai yake sa ma kansa akwai wani labari da marubutan hausa ke rubutawa alhalin asalinsa daga cikin littafin tarihin musulunci ne abu nu'aymin a cikin hilyatul auliya ya kawo labarin daga bakar ibn abdullahi muzani fitaccen malamin hadisin nan yana ba da labarin cewa an yi wani sarki wanda yake da wani bafadi kusa da shi wanda kullum yana ɗaukan masa takalmi yana ce masa ahsin ilal muhsin bi ihsani fa innal musii'a sayakfikahu isa'ata Allah ya taimake ka duk wanda ya kyautata ma ka kyautata masa wanda ya muna ma ka kyale shi sharrinsa zai koma gare shi akan wannan magana wani ba fadi dan uwansa ya hasa da sai ya sa sai ya kulla masa sharri ya je ya ce "Sarki, wane ya ce kyamar ka yake wai ka yana wani bayan ya tabbata ya kulla wannan sharri sai ya gayyace shi gidansa ya ba shi abinci mai tafarnuwa sai da suka ci suka ƙoshi sannan sarki ya aika kiransa ya ce to yanzu ga shiga ci tafarnuwa ga sarki na kiranka ya ce to ya ce haka ka liƙe bakinka ka liƙe hancinka in kayi kusa da sarki sarki ya ce yau kusa sai ɗauki hannun riga ya loɗe toshe hanci sarki ya ce ta tabbata ya ɗauki takarda ya rubuta masa ya ce ya je wurin gwamna kaza ya an shi kyauta ashe ya rubuta a cikinta in ya zo wanda ya zo da takardar nan ka kashe shi sannan ka shigar da wato ka kwashe kayan cikinsa ka cika cikinsa da ciyawa a bushe sannan a zo min da gawa bayan ya fito da takarda sai ya bi ta gidan abokin nasa ba fadi dan uwansa sai ce haka ya ce sarki ya ban takarda zan je in karɓi kyauta wani guri hasada ba ta bari ya gano shirin da ya kula masa ne sai ce wai ya ce to kai miza ka yi da kyauta yanzu ka ba ka bani ta je ka shi kuma da yake mutum ne mai kyawar zuciya sai ya bashi to karshe kun san yadda karshen sai kasance sarki aka zo masa da gawa ba wanda ya ce sai ya aika kira wance ya ce ya aka yi ya ce wane ce in bashi takardar nan taka shi ya zo ya ce min kana kyamata kana rufe baki ya ce wallahi Allah shi taimake ka bance ba ya ce to ya aka yi kasa hannu ka rufe bakin ka lokacin da na zo ya ce shi wannan ne shi ya bani abinci mai tafarnuwa amma kun ga yadda Allah ya yi masa ƙarshe akwai wani mutum shi ma da sharri ya ɗauke shi abokinsa yana da gona yana kiwon dabbobi masu ɗimbin yawa bakin ciki ya kama shi kawai sai tunanin to ai wane yana da kandun baka da aka bari in je in gwada masa su ya yi masu baki ya kira shi ya ce walidi ba ka gani dibi duk abin da annan ha iyakar can har wurin iccin can duk dabbobin wani ne ashe shi kuma yana da raunin gani sai ce a ah, yanzu kai idanunka har sun kai can yana faɗin haka sai wani abu ya faɗa masa ido sai ya rikice sai ya makance don haka ita hasada kullum gama ita take koma a cikin littafin mu abokin fira na biyu labari na 64 mun kawo labarin wani mawadaci wanda yake kullum suna cin abinci da wani makocinsa ran nan sai a ransa ya sha'awar ya kyautata masa sai ya ce masa wani ina so in taimaki wani talaka bawan Allah amma ɗayan biyu guda zai mashi me ya shawarar ka in ba shi mota ta zirga-zirga ya rinka zirga-zirga yana ci da iyalansa yana biyan haya ko in sai masa gida ya huta da biyan kuɗin haya sai ce ba ala sabbe ne ai ba a biya matala kawai ka bashi naira dubu goma ya jajaji ya ce wa ne ya dubu goma za su yace wallahi ai in ka biya matala ka wallahi za ka tsaya ce ya ce a ni wannan ina son shi a rai so nake ko dai ya fita da gidan haya in sai mashi gida ko in bashi motar jigila kyauta sai ce wallahi ba a biya matala kawai ka bashi dubu goma ya jajaji sai sa hannu aljihu ya fito da sai ce to ga sunan daban kai riƙe ne ya taimaka ba Sau da haka ƙarshen duk wanda yake hasadar ka to gare shi za ta koma hasada da kishi da ƙyashi akwai su a rai amma abin da ba a so shi ne ɗaukar matakin da bai dace wannan yana da kyau kullum mata su kula domin abokiyar zama haƙoƙi da yawa gare ta ga ta makauciya ga ta ‘yar uwa ga ta musulma ga ta yi tarayyar miji da ita haƙoƙin suna da yawa amma Allah ya riga ya sa jin haushi da jin ƙyashin kishiya a cikin mata dole sai dai a ta musu wa'azi su ji tsoron Allah kan su matakin da bai dace wannan ya tuna min a cikin littafin abokin fira na ɗaya labarin kishiya bayan mutuwa wanda suka karanta littafin sun sani suna fira da mijinta take ce masa in na mutu yaushe za ka yi aure sai ya dariya ya ce sai ki ya bushe sai ta ce kayan alkawarin haka tsakani da Allah ya ce na yi miki alkawari ba zai yi aure ba sai ki ya bushe ka shi a ganinsa awa nawa za ko kwana nawa za ɗauka kabrinki ya bushe bayan da ta rasu sai zan duk sati biyu sai ya kai ziyara amma kullum sai ya ga kabrin ɗanye har ya dawo sati sati yake kai ziyara sai da aka shekara biyu bai ga kabarin ya bushe ran nan yana zuwa sai gabu da kaninta da jarkarwa. ya ce me za ka yi ya ce wasicin yar uwata me taimaka wasici ta ce duk bayan kwana biyu in zo in jike kabarinta ko ta mutu ba ta son kishiya ya ku yan musulmi babban maganin hasada Shi ne tsoron Allah ka san iri yadda hasada take cuta maka da kuma yadda Allah yake kyamarta da kuma cewa ba ta haduwa da imani kamar yadda ya zo a hadisin nasa'i ka ɗauki duniyar ba komai ba ce ka sa tsoron Allah shi nan, sai Allah ta'ala ya tafi da ita gare ka to idan kuma kai ake yi ma hasada, shi ma akwai matakai da za ka iya tunkuɗe ta babban su shine tsoron Allah domin Allah ta'ala ya alƙawarin duk wanda ya ji tsoronsa zai kiyaye shi mataki na biyu shine addu'a ga qul a'udhu bi rabbil Falak, wadda duk mahasada aka saukar da ita mataki na uku shine ka sa haƙuri kada ka ɗauki mataki akan mutum don kaga yana hasadar ka isbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatilun kan nari ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu kamar wuta ce inda ka kyale ta baka sa mata karmami ba to ita kanta za ta ci to haka bai hasana yake kyale shi ake abu na hudu ka dogara ga Allah ka sani cewa duk abin da Allah ya kaddara maka shi zai faru gare ka abu na biyar wato ka mai da hankalinka ga abubuwan da ke amfanin ka ka fita batunsa abu na shida ka yi tuba zuwa ga Allah domin idan wani abu zai same ka galibi zai same ka dai sai don ka. abu na bakwai shine ka yawaita sadaka da kyautata ma mutane domin sadaka babban makami ce da garkuwa da kariya ga bala'o'i irin na masu hasada abu na takwas shi mai maka hasada in ka lura ka bi shi da kyautatawa Allah ta'ala na ta wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim amma wannan yana da wahala shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu azim yana bakin cikin ka samu mukami sai ka jawo shi ci albarkan mukamin naka abu na tara wanda ya gami dukkan waɗannan shine tsantsanta tauhidi da sanin cewa ba abin da zai samu ka sai Allah abu na goma kuma muhimmi ne shine idan Allah ya maka ni'ima to ba komai zaka bayyana a cikin ta akwai nemomin da ya kamata kana boye saboda su ma mutane ka taimake su kar ka sa su cikin hatsari yasa aka ce baka bayyana adadin kuɗinka domin mahasadi zai kyamace ka akwai hadisi da mala albani inganta shi cewa ista'inu ala injahil hawa'id bil kitmani laha fa inna kulla bi ni'matin mahsud in kuna son biyan bukatu to ku nemi taimako ta hanyar babboye abubuwan ku domin duk wanda Allah ya ni'ima to babu shakka ana hasadarsa ya ku yan wa musulmi hasada tana jawo cuta babba idan wani ya hasadar ka, ya kullace ka idanunsa da kaifin bakinsa na iya cuta maka amma babban maganin wannan shine ka waye gari ka yi addu'o'i kamaraita ka yi addu'o'i lokacin da za ka kwanta ka karanta fatiha ka karanta ƙulhu wallahu ka karanta ƙula audu bi rabbil falaki karanta ƙula audu rabbin nasi ka tofa ka shafe ga jikinka in kawaye gari kuma ka karanta su karatu aitul kursi safe da yamma akwai ayoyi da yawa na tsari akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda ke nuna mu'awudat ya kamata mu kusanci malamai domin sanin su akwai karamin littafi wanda zamu wasici da shi shine hisnul muslim wani dan karami ja wanda kana iya sa shi aljihunka kana yawo da shi ku karanci addu'o'in da ke ciki duk abin da kake bukatar sani a cikin sa akwai shi na neman kariya da neman tsari haka duk da jikinka idan Allah ya mace kyau ya kamata ɓoye kyawunta kai ma namiji ya kamata ka san abubuwan da kake ɓoyewa duk da aljannu Allah ta'ala ya sanya sha'awa tsakaninmu da su mace ta yi lalle ta yi ƙunshi ta yi kitso ta yi kwalliya to ya kamata zauna cikin ɗakinta kuma ta karanta ta'awiz in ba haka ba yadda namiji daga cikin mutane ke sha'awarta haka namiji daga cikin aljannu yake sha'awarta ya ku yan musulmi mu ji tsoron Allah mu yi imani da shi mu yadda da kaddarorinsa da hukunce-hukuncensa kowannen mu ya wadatu da abin da Allah ya bashi mu daina hasarar junanmu mu daina ƙyashin junanmu idan Allah ya sa maka hasada cikin zuciyarka ka yi ƙoƙari ka yaki zuciyar taka ta hanyar ƙin biye ma abin da take so da ƙoƙarin yin fatar alheri ga wanda zuciyarka take kyamarsa da ƙoƙarin taimaka ma wanda ya kamata ka taimaka ma domin ya cimma gurinsa Allah ka yi mana garkuwa daga ayyukan shaidan Allah ka tsarkake zukatanmu ka ba mu imani mai karfi wanda zai shigar da mu aljanna ka rufe asirin mu duniya da lahira ka sa mu gama da wannan duniya lahiya ka sa mu cika da kalmar shahada ka sa aljanna ta zama ita ce makoman mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين أينما كانوا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين